daidai da 28 ga watan Afril shekara ta 2017 wannan shine kasan na 76 jiya ya kamata ya zama na 75 <clears throat> daga cikin jerin giyan suwan karatun littafin alwajis fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na diktor abdulazim bunu badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba mun shiga kitabul jana'is wannan littafi zai yi mana bayani gani da abin da ya shafi al'amuran jana'iza baki daya malam ya ce waɗannan abubuwa abubuwan da ya ɗauko ya ɗibo su ne daga cikin littafin ahkamul jana'iz na muhammad Nasiru nasiruddin albani allah madaukin sarki ya gafarta ma malam albani tumala ya fara <clears throat> lissafo mana abubuwan da ya zama wajibi ga waɗanda suke halarci a lokacin da Allah madaukin sarki yana ɗaya daga cikin musulmi cikawa daga ciki mala ya ce ma ya juzu lilhadirina wa gairihim menene ya halatta ga waɗanda suke nan a sanda Allah madaukin sarki ya ma wani cikawa me ya halatta su yi da kuma wasunsu waɗanda suka zo bayan ya cika amma ba a gama kinsa shi an fito da shi yi mai sallah ba ma'ala ya ce wa ya juzu lahum kashfi wajihil mayyit wa taqabiluhu ya halatta za su iya buɗe fuskan mamacin kun san a baya mun yi magana kan cewa bayan an rufe mai ido za kuma a samu wani babban mayafi a lullube shi ko to ya halatta daga wannan mayafi sai a sumbance shi sumban da ake shi ne a nan ake anan tsakanin wannan idan da wannan kun gani a daidai nan kuma kada wata da ce to ai mun yi wannan karatun sai wani mutum can ya mutu sai da ce to ai za ta yi sunna ake sake kisa kanki a cikin fitina ana maganan idan wannan dangin ki ne na kusa kun gano wannan misali mace ce ma 'yar uwanki kuma ki tsaya ki karanci yanayi mai yiwa idan kika yi wannan kina ganin ke kaman kin yi sunna ne za a iya ɗaukan wannan magana a hagungunci a ta yawo da ita a kanki da batanci da cin mutunci iri-iri haka ne da ku yi hankali mala ya ce walbuka wa alaihi thalathata ayyami kuma za a iya zama a kuka na kwana uku albuka a nan shi ne kukan sharbi da zama na nuna damuwa sakamakon rasa shi na kwana uku wannan kuma ba yana magana kan zaman uku ko addu'an uku ba kuma ba yana nuna halaccin a zauna a taro a gidan mutuwa ba sai dai kamar yadda annabi ya bayanin ya halatta wanda mijinta ai wani wanda ba mijinta ba ya rasu kamar mahaifinta kamar ɗanta kamar kaninta kamar wani makusancinta ta zauna kwana uku ba tare da kwalliya ba kunga wannan zaman damuwa ne ko to wannan dama kadai an ba da na kwana uku ne sama da kwana uku kuma ba yadda ba kuma ba zama za a yi ta rusa kuka cin da an ce albuka'o ba albuka da larabci shine zubar da hawaye kawai abinda bahaushe yake ce mai sharbe amma duk kukan da ya fitar da sauti sunan shi anniyaha wannan kuma annabi ya hana kuma ya ambaci irin ukuban da za a yi ma duk mutumin da aka yi mai irin wannan kukan shi yasa ba kaunan mahaifinki ko mahaifiyarki ko mijinki ko ɗanki ko na ɗan uwanki kike yi ba a lokacin da Allah madaukin sarki masu cikawa ki zo ki zauna ke ta ihu kina faɗin kalmomi ke ta birgima kina yin abubuwan rashin mutunci duk waɗannan abubuwan bai halatta ba wannan al'ada ne na jahiliya kuma addini ne na kafirai su ne idan aka yi musu mutuwa za su yi ta ihu bayan kwana biyu kuma zo su ta biki suna kaɗe-kaɗe suna shan giya gano wannan da kyau sau da shi kafiri kwata-kwata bai da mutunci allah madaukin sarki ya kyauta ma'ala ya ce an aisha annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da khala ala usman ibn maz'unin wa huwa mayyitun aisha ta ce annabi ne ya shigo ɗakin da usman dan ne yake kwance a lokacin da ya rasu faka shafa an wajihihi sai annabi sai ya bude fuskan usman summa akabba alaihi faqabbalahu sai ya tsuguna sai ya sumbance shi baka sai annabi ya fashe da kuka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhatayhi har sai da naga wajnatayhi har sai da ta ce ta ga hawaye yana ɗigowa yana ɗiga a fuskan shi ma'ana hawayen ya gangaro kuma to har yana ta ɗigowa to kuka anan shine kukan sharbi amma wayo kin shiga uku lalace to ba ki shiga uku bacin da kika iya faɗa amma ke shirya kin kusa ki shiga uku an gane wannan shi yasa abin da shari'a ta hana to duk mai hankali da kan gado ya kamata ya hannu allah madaukin sarki ya kyauta wani hadisi ibnu maja da abu dauda da turmiri su suka fitar da shi wannan lafazin hadisin na Ibn maja ne wa'an abdullahi bin ja'afar daga abdullahi dan ja'afar annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama hala ala ja'afar thalathan an ya'tiyahum dan jafar ya ce annabi ya yi jinkirin kwana uku bai je gidan jafar ba kun san jafar ya je yakin ma'uta ko a can yakin ma'uta a can aka kashe shi da aka dawo annabi ya ce isna oli ali Jafarin ta'aman ku yi abinci a kai gidan iyalan Jafar saboda abin da zai shagaltar da su ya zo masu sannan annabi sai da ya zauna kwana uku bai ma isa gidan ba kun gano wannan sun ma'atahun bayan kwana uku sai annabi ya je faƙala ya ce latab ko ala'ahi ba a yau daga yau kan sharɓen da kuke ma na nuna damuwa to kada wanda ya ƙara maɗan uwana an soke kunga da ya halatta a yi zaman makoki ko ai da annabi ne zai je ya zauna yana san gaisuwa na farko dangin shi ne na jini domin da mahaifin annabi da mahaifin jafar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kun gano wannan da kyau ko 'yan mazazar suke ko to amma annabi bai je zama makoki ba kenan yanzu akwai wanda zai mutu ne a ji zama makoki wa ya ce za a yi in ma za a je an san gaisuwan ai annabi ne zai je gashi bai je ba da annabi ne ya isa gidan bayan kwana uku da ya je tarar da suna nan suna ta wannan nuna damuwa da alhini sai annabi ya ce maskansu su kara daga yau kake nan wannan yana nuna cewa gejin da aka ba kowa dama ya yi to gejin kwana uku ne al'imamun nasa'i ya ta wannan hadisin ma ya jibo ala a ƙaribin mayyit ma ya ce mai da menene ne ya zama wajibi ga dangin mamaci yanzu abinda malaye mana bayani alhadirun aka yi magana kun gani kila ba maki an mutu wata daga ƙauye ko daga wani gari can cikin dangi kila ta zo gaisuwa ko kukan ma za ta yi irin wannan na zubar da hawaye kwana uku kadai aka ba da dama a yi amma dama kukan daga sauti a wannan dama babu bizar to yanzu dangin mamaci mai da menene ya zama wajibi gare su su yi bayan mutuwan ɗan uwansu mala ya ce waye ji ba ala a ƙaribin mayyiti hina balaga hina ya bloguhum khabar wafatihi amrain mala yake cewa waye ji ba ala a ƙaribin mayyiti yana zama wajibi ga dangin mamaci hina yabluguhum khabaru wa fatihi yayin da labarin mutuwan shi ya zo musu amrani to al'amara guda biyu ne ya zama wajibi a kansu su kula da su al'awwal na farko asabaru wajibin su ne su yi haƙuri warrida bilkadari sannan su yadda da wannan kaddara da Allah maɗaukin sarki ya saukar masu liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukin sarki wala kun bi shay'in in minan haufi Allah ya ce tabbas za mu rika jarraba ku da wasu abubuwa na tsoro wal da kuma yunwa wa naqsin minar al da tawayen dukiya wal amfusi da rayuka mara da kuma amfanin gona wa bashir sabirin Allah madaukin sarki ce ka yi ma masu haƙuri bishara allazina idza asabarhum musibatun sune waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan suna da wata irin salati na musamman daga ubangijinsu sannan suna da jin kai wa ula'ika humul muhtadun lallai waɗannan su ne shiryayyu kin ga daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ku <clears throat> da wani harka na tsoro kika yi haƙuri kika faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko yunwa da fari da tsadan abinci kika yi haƙuri kika faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma aka wayi gari dukiyanki jali ya kare ko an sace ko ta lalace ko ta ɓata kika faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan kin yi haƙuri ko kuma mutuwa aka yi maki ko gonanki ta ƙone ko fari suka cinye ko aka fari amfanin ya lalace ko bishiyan gwaibanki ko mangoro da sauran kayan marmari aka waye gari kin yi asaran wannan sai kika faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah madaukin sarki yace zai miki salati ba wanda ya san yawa da girman salatin Allah sannan Allah zai ji kanki sannan kuma ke kina daga cikin shiryayyu ina fatan mun gano wannan da kyau kun ga waɗannan su ne dokoki da za a kiyaye guda biyu doka na farko fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doka na biyu shine hakuri in kika wannan kuma kin ji abin da Allah madaukin sarki zai maki Allah madaukin sarki ya sa mu dace waɗannan ayoyi guda uku sun zo cikin sotul baqara tun da kan aya ta 155 zuwa aya ta 157 Wani anas bin malikin radiyallahu anhu kala daga anas dan malik allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'atin inda kabarin annabi ne wata rana zo wucewa sai ya ga wata mace tana tsaye kusa da wani kabari wahiyar ta biki ya same ta tana ta rusa kuka faƙala laha sai annabi ya ce da ita ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri faƙalat sai da ce ma annabi ilaika anni ka tafi ka bani wuri ba ruwanka da ni fa innaka lam tusabbi musibati saboda musiban da ta same ni ai ba kai ta sama ba mun gani domin abin da aka yi man na rashi don ba kai aka yi ma ba shi sa kake cewa a ya haƙuri ta baka ban wuri ƙala anas mai ruwa ya ce walam ta'arifu ida ba da san annabi ba an gani shi sa duk lokacin da ko ga wani ko wasu wulakanta wani mai daraja mai yiwa ba sun shi ba ko kuma dama sun san shi da nufi suka yi kun gane akwai wanda za a zo su yi wannan da nufi baruwa ne yana da mutunci cikin al'umma to mu bari diyin da za mu yi mu keta rigan mutuncin shi to sai mun yi wannan domin ya tabbata bai da daraja mu a mu kuma mu nuna mutane shi wannan ai mara mutunci ne kun gane wannan da kyau ko to akwai mutane irin wannan na musamman da suke da wannan ɗabi'ar Allah madaukin sarki ya kyauta ita wannan to ba don haka ta yi ba sai aka nuna cewa walam arifu ita ba ta san annabi ne. faƙila laha bayan wucewan annabi sai aka ce mata huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke wanda kika ce ma ilaika anni manzan Allah ne fa fa akhazaha mislul mauti nan da nan sai ta yanke jiki yayin da ka san ta suma jikinta ya sanyi hankalinta ya tashi fa'atat baba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta tashi ta tafi gidan annabi fallam ta ji inda bawabin da ta je ba ta tarar da waɗanda suke tsaron ƙofar gida a gidan annabi ba faƙalar ya rasulallah kai tsaye ta je ta samu annabi ta ce ya manzan allah inni lam a'rifka ani ban san ka bane wallahi yasa na gaya maka haka kaga kenan inda ta san annabi ba za ta faɗi ba kenan wannan ya nuna cewa akwai mutanen da suke da irin wannan ɗabi'ar idan ba su san mutum ba za su iya gaya ma kowa duk maganan da suka so na cin zarafi da cin mutunci amma in sun san mutum fa ba za su yi haka ba wannan ya nuna cewa masu wannan ba su da ɗabi'a mai kyau kamata a mu'amalanci mutane da mu'amala kyakkyawa an san su ko ba a san su ba a mutunta kowa an san shi ko ba a san shi ba kun gano wannan da kyau ko duk wannan abin ta faɗa ba shi da ma annabi ba ta ce ba da san shi ba kun ga ko tattauna maganan ma bai ba faƙala sai annabi ya ce innama sabaru innama sabara inda awwalis sadama ya ce ba matsala mun gane ai za a samu ladan haƙurin da na ce ki yi ne a san wannan musiba da bala'in mutum farkon nan ya girshe ki to lokacin ne za ki yi haƙuri ki danne zuciyarki ki yi haƙuri ki mai da al'amarin zuwa ga Allah a san da kika yi wannan to shi ke nan sai ki samu ladan haƙurin amma sanda da mutuwan nan take da zafi kika ƙi haƙuri kina ta zabare-zabare da bige-bige bayan kwana biyu sai kuma sai kika zo abin sai ya sanyi sai kika haƙura tukin yakin banza ba ki da ladan komi ban gano wannan da ke ku ba ki da lada sam allah maɗaukin sarki ya kiyaye wani hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ma'ala ya ce wasu sabar ala wa fatil auladi lahu ajurun azimun haƙuri mutum ya yi haƙuri dangane da mutuwan 'ya'ya to yana da lada mai yawan gaske kun gano wannan yanzu mun ji al'amari guda ɗaya ne ko malam bai faɗi guna biyun ba to sai ya tsaya ya ce idan allah maɗaukin sarki ma ɗanki rasuwa ko ‘yarki kika yi haƙuri to wannan akwai lada mai yawa yanzu kawan <clears throat> za a ce wannan matan alhini ne ga ɗanta ya rasu amma ta yi asarar ne, ta yi asarar ladan saboda bata yaƙuri ba an gano wannan kuma duk yanki ko diyan da zaki ta ihu da bige-bige ki gama za kuma ki yi me zaki yaƙuri gara ma tun farko ki don dai ba na tsammanin a nan wacce kila ba maki wani nata ya taɓa rasuwa ta yi ta bige-bige da shirme in ban tsammanin tana tana wannan bige-bigen da shirman ba ta gaji komin tsayanta ta dina ba eh to haka za a wayi gari za a kai lokacin da duk wannan abin da ma ake cewa mutane su bari suke ko za a wayi gari wannan bai da wani daraja har mutuwan ma za a zo ana yin ta damuwar ma da ke sa koke-koken ko za a zo a dina so da tun ana mutuwan ana damuwa ma mutuwan za ta zama jiki yanzu mutanen da yake ta kashe-kashe a cikinsa a maiduguri ba mutuwa ta zama jiki a jikinsa ba Allah ya kyauta za ki gama amma mutuwan kina ta ihu ko ko masu lallashin ki ma ba masu yi da an ta gani an ta gani kin ga wanda ya ƙi yin haƙuri ya ja ma kanshi asara babba wanda ya ƙuri shi ne wanda yake da lada mai yawa Allah ya taimake mu mala ya ce an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'id al-khudri ya ce annan nisa'a ƙulna linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata ne suka ce ma annabi ija Allah na yauman ka sanya mana wata rana guda ɗaya sai annabi sai ya sa masu. fawa azahunna a cikin waɗannan ranaku annabi sai ya zo ya rika masu wa'azi a cikin wa'azin da ya masu wata rana wa ƙala sai ya ce ayi mamra'atin mata laha thalathatun min alwaladi duk macen da ɗanta ko ‘ya'yanta uku suka rasu kanu laha hijaban minan nari to waɗannan yaran za su zama mata shamaki ba ta ba shiga wuta qalat imra'atun sai wata mace sai ta ce wasnan haddabi ya manzan Allah qala sai annabi ya ce wasnan hadda guda biyu ma amma yanzu sai ki duba ki ga yanzu ke yayanki guda biyu uku hudu biyar sun mutu amma kowanne sai da kika sha ihunki da birgimanki da damuwa da ɓacin rai sannan kika yi hakuri to ban da su kin yi asaran wannan saboda baki haƙuri ba kun gano wannan amma idan aka ce sirras ɗin kika hakuri to kin samu kinga wannan yana daga cikin alherin aure kenan kila ba maki yaran sun girma sun an yi tarbiyyar su sun zo mutanen kirki to kinga za su rika maki addu'a in sun yi ayyukan alheri zai rika zuwa maki in kuma suka mutu kika yi hakuri. to shi kenan shi ma akwai lada na musamman an gane wannan amma abin da ke ci namiji ko za a iya mai mutuwa ko ihin biyu ba kuma kowa ya mutu an gane amma mace fa eh Allah kaɗai ya sa abin da za ta yi Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mahala ya ce al'amur sani min ma ya ji ba alal akaribi al'amari na biyu wanda yake ya zan wajibi ga dangin mamaci su kula da shi shine alistar ja'u faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana mutuwa aka gaya maki sai ke ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai ke haƙuri wannan wanda aka gaya makin ya rasu sai ke mai addu'a abin da ya zama ki kenan ki wa huwa an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ke fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama jaa fil ayati mala kaman yanda yazo cikin ayar wa yazidu alaihi qawluhu kuma mutum zai iya karawa da fadin Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha Allah maɗaukin sarki ka bani lada na wannan musiba da ta same ni sannan Allah ka maye man da wacce tafi wannan alkhairi kun gano wannan zai iya yiwa wanda ya kwanta ya mutum idan Allah maɗaukin sarki ya so sai ya samun make da wanda ya fi alheri a ce an taɓa canza uba ne a'a kila ba mamaki wanda za ki haifa nan gaba shi kuma ya haifi wanda da ke da mahaifin naki da kakanninki gaba ɗaya zama sanadiyar shigan ku nan Allah ya kawo wanda ya fi alheri ko bai kawo ba shi sa natsuwa da mai da al'amara ga Allah shi ya fi kun gano wannan da kyau haƙuri da yin istirja'in shi ne ribanki amma idan ke kasa haƙuri kika ƙi yin istirja'i to kin sa kanki a cikin matsala Allah ya kyauta Wa an ummi salama radiyallahu anha qalat daga ummu salama Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo ta ce ta ji annabi yana cewa mamin musulmin muslimin babu wani musulmin da tusibuhu musibatun wanda wata musiba za ta same shi fa ya ma amara ma sai ya faɗa abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi na faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha mutum ya faɗi wannan illa akhlafa Allahu lahu khairan minha face sai Allah maɗaukakin sarki ya canza mai da abin da ya fi wannan alkhairi قالت أم سلمة تشي falamma mata abu salama yayin da abu salama ya rasu ƙultu sai na ce wa ayyul musulmi na khairun min abi salama yanzu har a garin na akwai wani musulmi wanda yake ya ya fi abu salama alkhairi awwalu baitin hajara ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gidan shi shine gidan farko da aka fara yin hijira aka bi manzan Allah madina fa summa inni qultuha tace sai dai ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ta faɗa abin da aka umarce ta fa akhlafa Allahu li rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya mata canji da manzan Allah mun gano wannan yanzu bari ku ji yanzu ita tana ganin an ba ta mai daraja mai mutunci ko amma ba gidan annabin sai a wata kuma ba ɗora girki ba gano wannan sai a wata su yanzu kalli da ta tashi neman ta faɗa abin daraja ga abu salama sai ta ambaci hijira ba ta faɗi wani abu na duniya ba amma ke yanzu idan zaki bayanin wani mai daraja babban mutum abin duniya zaki kawo saboda kwaɗayi shi ke zuciyar mafi yawa daga cikin mutane kuma wannan kwaɗayin wallahi zai kai mutane ya baro su duniya da lahira an gano wannan har yau mutane ci suke yin da kasan gara kuma ba ga komi tare da su ba isa ina ba ku shawara waɗannan abubuwan ko ku aje su ku nemo abubuwan na mutunci ku riga buga misalai da su a matsayin cewa su ne mafiya mutunci da darajar da za a alfahari da su an gane wannan da kyau ku amma ɗan uwana ko mijina yana da mukami iri kaza akwai arni yana nan a duniya yana da mukamin da ya fi nashi kuma kafiri ne allah da annabi ba sa son shi shi ma baya son allah da annabi ai muna cin abin da muka ga dama mu sha abin da muka ga dama yau ba arna ke kerawa ba ma kurewanci da sha kenan waɗannan ba su ne abin alfahari da abin nuna tunkaho da abin nuna isa ba alabin allah shi ne kun gano wannan kuma ta faɗa abin da annabi ya ce mata ta faɗa kawai sai manzan allah sai ya fito ya ce ita yake so zai aura akwai darajar da ya wuce wannan babu shi allah maraukin sarki ya sa mu dace yanzu kaga inda sai abu salama ya zo ya ji ya gaya musu yanzu a gidan ake saukarwa an gane a gidan bayanan yake Allah ya ce make mu wannan hadisi malaici al'imam muslim ne ya fitar da shi ma ya haramu ala a ƙaribin mayyit wani abu da abu ne suka zama wa haramun dangin mamaci su yi bayan an musu mutuwa mun gani me da menene suka zama haramun mutum ya aikata ko ya faɗa a bayan da aka mai mutuwa na farko mala ya ce an ya hatu kukan mutuwa mun gano wannan da kyau ku haramun ne idan aka yi mutum mutuwa ya kuka mun gano wannan da kyau ku shi yasa idan kin san danginku suna kukan mutuwa to ki bar wasiyyan cewa idan har kin mutu to kada wanda ya maki kukan mutuwa idan baki bar wannan wasiyyan ba kika sake kika mutu kuma suke maki kukan mutuwa wallahi sai ya maki azaba kaga da ke san wannan in kin san suna yi to ki gaya masa kas su sake su yi maki an gane wannan da kyau ku ta kas su sake domin yanzu misali da aka ce wani babban mutum da kuke so kila ya mutu za ku ta iyu kuna kuka wannan ba kauna ba ne kiyayya ne sau da kun ji hadisin annaba kan matsalar ku za ku yi makon ku fada sai ki bar wasici cewa da Allah duk wacce aka ce ko duwanda wanda aka ce kin mutu addu'a kike sanye maki amma in mutum ya kuka irin wannan to ya je ya rike kukan shi can to zunubin wannan kukan zai kare a kan shi ne ke ba ma zai waiwaye ki ba ko kina cin kabarinki saboda ke riga kin sanar an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu mu dace shi yasa tintini ni na bar sanarwa in na mutu duk wanda ta yi kuka ni ba ma na ce taimakanta bane cewa ne Allah ya isa korewa kenan da kenan duk karatukan da muka ya zama na banza kenan eh me alaka na da ke da zan kwanta mu riki jaman azaba kun ga wannan da ke ni kuma kowa ne ma wannan ka ce har da wanci ita ne ma na farko an gane yanzu ga lokacin da Allah ya ma malam baban gidan rasuwa ina gidan wasu suka shigo ba su san muna gidan ba ta taso a gidansu fa lafiya lau wai tana shigo a gidan ka wayo na ce allah ya tsine miki albarka sai ta natsu gida ana zaune lafiya lau ta za ta haifar da musiba za ta kawo fitina ta fara ci allah ya tsine miki albarka sai ta waigo ta gani ne sai ta natsu ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya kwanta ya mutu ba wannan ihun yake so ba abinda yake so shine addu'a an gano wannan da kyau ku addu'a Allah maraukin sarki ce muke mu malai ce an abi malikin al'ash'ariye annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala abu malik al'ash'ari ya ce annabi ya ce arba'un fi ummati min umuril jahiliya abu hudu wanda suna nan cikin al'ummata har yanzu kuma al'amara ne daga cikin al'amaran jahiliya la ya na hunna kuma al'umman nan nawa ba za su yi ba kun ji musibar ba za su yi ba to kun wannan maganda annabi ya faɗa gaskiya ya faɗa wallahi ko mutuwa aka yi anan wallahi sai kun yi kukan mutuwa jama'a ana yi ko bayi kuma wani jahiliyar ake yi kun na taba zuwa gida daga cikin gidajen unguwan nan da aka yi rasuwa ana rasuwa ga masu na je gidan ina shiga na ji gidan ya rude da kururuwa yadda ke san salma kai ana kuka ta tsaye ce tun macin da take gidan ta fita wai kuma sai suke shiru shuru na ce a ai na riga na ce sai sun fita wanda ba 'yan gidan ba su fita 'yan gidan kuma ko su zauna su shiru ko su ma su fita wai sannan aka natsu ashe dama ƙarya suke yi kun gano wannan dama can ƙarya suke yi hina aka natsu aka kintsa shi aka yi wanka aka fito wai sun zo sallah ne amma kafin sai sallan kuma sai sun jami azabar Allah jimin tsinannu to wannan al'amari na jahiliya ne annabi ya ce yana nan kwance cikin al'umman shi kuma ba za su yi ba kin ji inda musiban yake da annabi ya ce ba za su yi ba kun gani domin sanda annabi ma mata mu baya kun san musiban da ya biyo baya daga ciki annabi ya ce ba kukan mutuwa amma cikin matan da suke mu baya annan ana mutuwa annabi ya je gidan sai ta da suna kuka sai ya tuna masa ina alkawari ya sannan ne suke tunawa kaga in dai waɗancan sun yi ko to waɗannan 'yan alibidin kuma allah kaɗai san abin da za su yi an gane shi sa sai mutum ya marmaza sai ya bar wasiya in ya bar wasiya ya zauna lafiya duk wanda ya yi ta matse mashi can an gano wannan da kyau ku mutum da ya kubuta sau da ba kauna ba ne wannan kukan mutuwar a ce wanda kike ƙaryen so ya je lahira sai a zo mai da duro talatin na tafasasshiyar dalma da kwalta suna tafarfasa za a kwara mai a jiki ya ce wannan kuma yana a ce wance ce saboda tsaban san ga guzurin da ta yi maka da shi nan yanzu wannan kauna ne tsakanin da allah wannan kauna ne kin ja mai musiba ko wasu mala'iku su shigo da wasu irin gudumai su fara cikin shi ya ce me yayi a ce tsaraban da su wance suka aiko da shi kenan ko kuma kunna mai gobara a kabarin a ce aikin su wancan yanzu wani alheri ne ko sharri don me ba za a bari ba eh don me ba za a bari ba isa ina ba ku shawara ku ji tsoron allah duk wani abin da yake da alaka kuka mutuwa ku bar shi allah madaukin sarki ya sa mu dace annabi ya ce na farko abubuwan nan guda uku da mutane ba bari za su yi bai ce alfaharu fil a hasabi alfahari da dangantaka da matsayi da nasaba gano wannan da kyau ko alfahari ni yar wance ce mu zara'an suwana ne mun fito gida kaza ne mu martaba da matsayi iri kaza muke da shi wannan al'amarin jahiliya ne an gano wannan da kyau ko kuma haramun ne kuma mutane ba su daina wannan ba kaga mutane suna tunkahu mu yan ka kaza ne ko ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne kaɗai zai wani alfahari cewa shi wani kaza ne in ba haka ba ba wani bukatan mutum ya zo ya cika mutane duniya da alfaharin shi wata tsiya ne sannan wa ɗa'anu fil ansabi da suka ga nasaba a ce suwa na kaza ne mu ba za mu haɗa zura'a da su ba ko a ce mahauta ne ko a ce makera ne ko a ce mm, menene a ah, sunan wanzamai ne kun gano wannan da kyau ko da suna iri-iri na banza na jahiliya wannan jahiliya ne ma'anan wannan maguzanci da har yau bai fita cikin cikin jama'a ba yau idan mafulata ne ya zo ko sai ce ba zai aure yar fulani yar mahauta ba saboda wai in yi aura wai cin da su yanka shanu suke tana zuwa gidan shanu su zai kare kaga canfi kenan kaga waɗannan matsafa ne an gano wannan da kyau ku matsafa ne idan ko mutum ya aure yan makera ko yar majima ko yar dukawa ko yar wanzamai wai gidan ba za a arziki ba shi yasa sai ya kyamace waɗannan a tsane kun gano wannan sai ka za gane inda aka ɗauko wannan maguzancin to wannan maguzancin tintintintin yake an gane tintin yake inna akarmakum inda Allahi a tukakun ba wani wanda ya fi wani sai wanda aka gano ya fi kowa tsoron Allah a wurin Allah ma ba ka ba wanda ya fi wani yasa duk wanda zai kokarin ya zama ya fi kowa ko to ya kokari ya zama ya fi su takawa in ba ka ba kuna masu hun baya an fahimci wannan yaro zai zo neman aure yana zuwa sai a ce a yi kabila za ne kwai ta kabila kaza ce donin suka ga irin wannan nasaban annabi ya ce jahiliya ne duk mai hankali da imani bai kamata ya rika yi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya taimake mu walistis bin nujum sannan da kuma neman shayar da ruwa ta hanyar taurari ku gani shi ne a ce tauraro ka zayi ruwa shi ne ɗabi'an in za a je roƙon ruwa a ce halliru ne ko halili ne ka ba mu ruwa ko watan august shi ke yin ruwa irin wannan duka maguzanci ne amma da labari kike bayarwa cewa an fi sa ran saukan ruwan sama a watan august ko watan august ne watan da aka fi yawaita yin ruwan sama to kinga wannan labari yake bayarwa wannan babu matsala a ciki amma ki tabbatar da cewa watan ke yi shi kin shiga maguzanci ba ce muke ba magujiya ba amma abin da ake cewa abin da kike maguzanci ne ba addini ba ne jama'a kuna gane wannan da kyau ku yasa din mai hankali da kan gado wannan shiriritan cin da ya ja kai fadi wani ya hatu sai annabi ya ce da kururuwan mutuwa kuma amma da ke ta ihu wayo kin shiga hukin lalacin yan yan yan yan yan yan ta wannan duk yana daga cikin maguzanci an gane wannan waƙala annabi ya ce anniya hatu iza anna'i hatu mai kukan mutuwa iza lamta tub in bata mutu ba in bata tuba ba ƙabla mauti ha kafin mutuwarta to ƙamu yau malkiyama wannan za a tsaye da taran tashin alkiyama wa alaiha sirbalin min katiranin za a sanya mata zulumbuwar riga na garwashin wuta wa dir'un da wani katon wasu suka ce sirbal wani kaman abu ne kaman hijabi da kuma zulumbuwar riga min jarabin za a sa mata su na garwashin wuta na dalma yana ƙuna ta a cikin wutan jahannama don Allah kin shirya wannan abin ya faru da ke kin shirya wannan musiba a kanki don menene za ki yi Hmm? don me kin ga kin jama wanda ya mutu musiba to ke ma ga musiban kuma tare da ke kun gani ga musiban tare da ke sau da ga abin da za a saka maki wannan yi mutafakun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi shi za kun ga waɗannan abubuwan allahi in muna son mu haɗu da allah salin alin sai mun bar su yanzu an koma ana ba da aure don abin da mutu yake da shi a hannun shi ko abin da yake sare da tsammanin zai samu wai ba aure saboda Allah wai ba za ki ga mutum saboda mai addini ne shi mai san addini ne shi mai karantar da addini ne Allah mai baiwan ilimin addini da mutunci da karbuwa cikin jama'a ki ji kina son wannan ba ki abin da kawai kike so shine motocin shi nawa gidajen shi nawa ai kai a irin wannan kaya da yake sa in ba kuɗi yake da so ba zai iya sa su kun gane wannan da irin waɗannan abubuwa duka wai yanzu akan sake aure an zo sai a ce to ai shi kaza ne sai a kala ma wani abu na nasaban gidansu sai a ce su kaza ne kun ga waɗannan abubuwan Allah jama'a sai an nisance sai an bar su za ku lokacin da wani yaro ya je neman aure yana zuwa ya cika dishar dan a bashi aure in dai aure ne irin na gidan su manzan Allah duka abin da annabi ya faɗa amma kawai sai aka ce wai ai ladan ne yaro fa mahaddacin alkur'ani yaro mai addini yana karantarwa yana abubuwa samun irin wannan jama'a sai an laluba da kyar ake samuwa gano wannan amma kawai sai aka ce shi ladan ne gani aka hana shi auren nan ya zo ya gaya mai ce sun hana shi auren na ce ai karambaninka ne na ce tun asali kai ne na ce karabin masa da yasu auren maka jingine yanzu ya ce me zai na ce ka kowa makaranta kowa makaranta ya je karatu ya gama edab sabis a can sabis ɗin da ya je suka rike shi a wani kamfanin mai a kudu daga ne ya je masa sai dawo ya duro garinsu ne kawai ya yi welcome back gani yana zuwa ya dawo garin kuma kawai sai ya je an sa mukullin laspika cin da zai hutun wata daya ya ci gaba da kiran sallah dama ya saba gani kanwon wannan yarinyar ta taso don dama kamar dan tazaran kaɗan ne sai ya ce bari ya gwada sai ya tafi ya ce yana so sai aka ce turo iyayen shi ya ce a mai bakirin kiran sallan ɗin ne <clears throat> kuma ya daya ya ci gaba sai aka ce da Allah ka bar wannan abin ashe a baya <clears throat> ba hana shi auren saboda kiran sallah ba ne saboda menene bai da kuɗi ne amma yanzu ya sauko an ga jikin shi ya yi fes an ga irin siran da yake sawa ga wata zuƙeƙiyar mota yana takawa an zo a ah, to yanzu shi za a ba shi aure sai ce Allah ya da dama wasa yake aka ce yanzu malami kaman ka yana wasa ya ce to mun fara daga yau an gano wannan ce Allah mun fara da gama ya ce yadda ka san me lokacin nan ya nemi aure ya kai gida goma a anguwansa an hana shi duk inda ya ji za a kala mai wani abu a hana shi ya ce amma ɗan dawon nan da ya yi ƙawayen maman shi wanda suka hana shi aure mutum hudu sai da suka zo suka ce ya zo akwai yan uwan shi za a ba shi ya ce ai shi yanzu ya riga ya ɗaura ma kan shi azama inda zai je nemi aure inda ba san shi ba ne ya ce in ma za a mora abin da yake da shi sai dai waɗanda ba san shi ba su su mora kuma haka haka ya tashi kawai ya tafi funtuwa ya je kawai ga wata yarinya kawai from nowhere ya gama binciken shi kawai je kama nema kawai ya aure ta kuma ya ce wallahi in zai je yana shiga funtuwa sai je gidan mai ko police station sai je sai fakin motan shi sai hau a caba zai tafi ana ganin cikin mutunci aka karbe shi aka kowa da komi kawai aka ba shi aure sai da aka yi auren suka ce za je za su ga ɗaki ya ce ba matsala duk abin da za yi a yi ba matsala shi yana nan zariya ne to muna son mu ga irin kayan da za mu ce ku yi duk abin da za ku yi akwai wuri ba matsala to yayi ne yin ɗakin ya ce a ɗaki dai na talaka dai a yi ko menene za a sayan da za a yi a gama aka yi kaya aka komi an kwashe kaya za a wuce da su ya ce to inda za a ji wannan kayan a kaduna ne yana da gida a nan ajiye sa nan in sun zo hutu nan za a sauka ila kuma amarya insha allahu eh, bismillahi majariha wa mursaha aka yi sama da ita sai fatakot a nan ne aka san waye ki akalla mutum uku sun zo cin da an san yana jin magana ta ai bai kamata a ce bai aure na gida bai ce a ai na gida a ba limamai su ladane za su je waje su samu <laughs> ku za mamaki har yau a masallacin waje su kira sallah yake ya ce wallahi shi ba zai taɓa mukamin limanci shin da ba a san ladin to shi kuma ladin ce zai wayan ce wai ladan baya arziki ganin ladan baya arziki ta ta kallon shi a ce ba za a ba shi aure ba Mun gano wannan yanzu haka ustazan nan suke ta zuwa suke ta gaigaya mu yanzu shi wannan bawan Allah da ke wannan recording tun lokacin da ya zo yi ne ce zai nemi auren cika ka nema sai ga gama makaranta dan na san sai an mai haka Mun gano wannan da kyau ku. ce ka rabu da su kai ta karatun ga kana abubuwa yanzu banan nan zai gama lodin shi yana gamawa aka fara cewa baristawa ne aka fara ganin kuɗi suna sauka za ce ai dama bawon Allah ne ai mutumin kirki ne ai mutadayyini ne masiki ne an gane amma da zai zo ya ce yana son aure sai ya ce kasar fa yake bugawa littafai yake siyarwa ba da asuwaki to me za ta ci amma ba a san yana sai da kasa ɗin ne saboda mu ne muka ci yayi domin part ne na mu ba littafin mu ne muka ci ya siyar saboda ne na da'awar mu mun gano wannan bai wuce je ya zama barisan yana da can ba nashi ko yana kin gwamnati kuma yana sai da kasad ba saboda da'awa yake ma aiki amma ana kallo ba za a bashi ba saboda me saboda ga aikin da yake shi bai da kudi bai da kaza saboda ka bai cancanci man face ya nema ne amma haka ba dan na ma hana shi in ma yana a ban bage wallahi ban sani amma in ma na sani zan hana Allah ina sani in koma ana ya ɓoye to lalle ko sun iya rufa asiri kuwa mun gano wannan don wallahi ni ban ji ba in na ji zan hana saboda ne saboda ina da bakin cikin in ga mai addini ya je neman aure an ki kallon addinin nan an tozarta shi mun gano wannan da kyau an ki kallon addinin nan an tozarta shi akwai yayinmu da ya je neman aure amma da yake yar ta tsaya aka tsaya aka yi auren aka ce wai littafi suke sai da ustazai da asuwaki me za su ci accountant ne ba aka iya mashi wannan to ina ga wanda kuma shi bai ma fara ba daga baya ne iyayen su gane ƙarya ake masu da sauransu ga wannan iyayen yanzu ba su ƙare da da ƙarya makaryata ba to da sun gani ina fatan mun gane akwai abokina da ya je neman aure irin wannan aka ce ba za a bashi ba tela ne aka hana tela aure ba kai ko ina ba yau tela digirin shi uku kaga yanzu madadin tela yanzu da ce dakta da zai koma neman auren kuma da gudu za a yi mai za kuma a bashi Kun ga waɗannan abubuwan jama'a da kuke ko allahil azim ya kamata mutane su bari ina ba ta mun gane ya kamata su bari ba daidai ba ne ni da allah madaukin sarki ya sa an taɓa haka ko an taɓa man haka wallahi da kun ji labarai don ba zan yi shuru ba ni sai na ba da labarin har yadda aka yi don ba zan yi ce na nema aure lokaci kaza amma gidan ne kawai ba zan faɗi ba kai zama cin fuska an ce ba za a bani ba sau da ni ustazin to ni allah maɗaukin sarki ya rufa asiri ni ba a taɓa man ba sai dai abokaina da yawa an musu an gano wannan da kyau ku kuma ni dama ba zan je neman aure inda za a wulakanta na ba zan je inda aka san mutunci na ne a kalli ustazancin a taimake ni saboda Allah a bani inna ma nutaimukum liwajhillah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na tsane muku wannan magana ne ku sani saboda akwai cutan a cikin ku kuma ku san inda kuke ku san na sani duk wanda ya nemi aure aka ce ba za a bashi ba dan kaza na fa sani sau da yaran nan duk wanda ya je neman aure sai fa ya zo ya gaya min duk abin da ake kuma suna zuwa suna fidin dina da bayanai duk ina sani ta ba ta mun gano wannan ina sani yasa idan ustazi ya zo neman aure kawai ku daure ku bashi inda ya cika ka'idoji a bashi su da abin da nake gaya masu nemi sana'a da za su iya ci da iyalansu sannan kuma ya kasance suna ɗakin ba wai sai ana cewa za a kawo amarya gobe ko lokacin ne zai je yana fenti ba kun gano wannan da kyau ku ina ke wannan shiririta aƙalla ya kiyaye yana da shi domin ya ce aski hunna min haisa sakantum min wujidukum cin da ka san kai zaka bata wajen zama ku ya kamata ka tattale shi an gano wannan ka tattale shi in tattali kana da shi naka ne baka aro za a yi haya ne to duk wannan ai an san wani abu ne to ko kuma in an zo an ce ana so to duk wani abu na wulakanci da cin mutunci ko Allah ku daina yin shi ku ɗauke shi ku aje shi gefe arziki na Allah ne mai yiwa Allah bai arbe yi cewa wannan mijin naki shi zai arziki ba amma waye zai arzikin ɗanki ne ko jikanki ma haka ne mai wasu ne yanzu barin tambaye ku mahaifin general buhari tsohon shugaban kasa ne shi ko tsohon gwamna amma yanzu ba gaɗin shi ya zama shugaban kasa ba tun da ake najeriya an taɓa shugaban kasa mai mutuncin da ya kai shi bayan saddauna ba taɓa yi ba don su kenan su saddauna sai shi sai 'yan wanda ba a rasa ba irin su murtala amma farin jini na gaske wallahi babu kaman buhari ba a taɓa yi ba a duk afirka ba a taɓa shugaban ƙasa mai farin jinin shi ba ke barin ga miki ba afirka ba wallahi azim duk duniya a wannan dai lokacin da muke ciki babu kaman shi yau buhari ko amerika ya je sai sun san ya zuwa maka muka yi fa wannan tafiyan da na yi suke gaya man sanda buhari ya zo garin tsayawa ya cik sai da aka san wani babban mutum ya sauka maka da madina ko'ina ko biya ke a gari baka da alaka da harami ko sai ka san buhari ya zo irin jami'an tsaron da aka zuba ko zariya zai zo ba za a sa wannan jami'an tsaron ba gano wani dalili ya sa muka bu wani waje a madina wallahi ina jin waɗannan fararen mutane suna can najeriya najeriya mun gano wannan da ke ku wallahi kawai ganin suke ana ana ɗan haba haba da mu su da kan sai in ba ɗan najeriya ba ba wanda za yi ma wannan abun da ce wallahi mun gode ma Allah Allah ya saka mu har da alkhairi ya ƙara mai lafiya domin ya yi mai ya kara mutuncin mu mun gano wannan ko nan kada ya ka tsaya mun gode an yi aiki kuma an samu ci gaba yau in ba buhari ba jama'a har yau fa 'yan majalisu ba su ba shi budget ba amma yana tafiya da ƙasa hankali kwanci gani wasu na sautun banza wai yana gudanar da ƙasa wai yana can gida kwance wai don me ba zai je ofis ba gwamnoni nawa suke gudanar da jihohinsu suna gida ba su ma shiga gidan gwamnatin ba akwai wanda fa in ya fito ma zai je ofis cewa ke je ka leƙa suka komo ɗan makau <laughs> mun gane leƙa suka dawo ɗan makau zai je mulki da safe da yamma da gidan shi domin a ciki zalika fadlullahi yotehe man yasha mun gode ma Allah tunda aka da demokradiya mu namu musulmin kowanne an yi shi da abin arziki umar da ya tafi mutumin kirki ne bai saci kudin kowa ba wannan ko mai gaskiya ne da kowa ya yadda sarkin farin jini su ko katare nasu waɗanda suka yi kowa ya ga abin da suka yi jama'a mun gano wannan da kyau ku to wannan abin da nake muku nasiha a kan shi jama'a da gaske nake yi ko 'yan matan da zaurawan da kuma iyayen wallahi suka game da nasaban mutane da sana'o'insu da samun da Allah ya ba su ku daina ba daidai ba ne domin Allah na iya mutum arziki ta yadda ba ku sa tsammani ba kun ji wannan na biyu kukan mutuwa wallahi ku daina shi cin ka ji annabi ya ce jahiliya ce ba da wasa yake yi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum